tun ba yau bane dai shugaba gullon kabela jonathan mai barin gado ya maida amfani da kungiyoyin sa kai masu dauke da makamai abin tafiya a gwamnatance da kuma harkokin tsaro na mika masu wasu ayyukan tsaro da ake ganin ya sabawa dokar kasa duk da cewa dai najeriya kasa ce mai dimbin jami'an tsaro kama daga civil defense da yan sanda da sojoji wanda doka ta amince masu na gudanar da tsaro sai dai kuma shugaban ya karkata ne ta amfani da wayannan kungiyoyi wajen basu biliyoyin naira da kuma kuma daloli domin aikin tsaro a gurare da dama na kasar kashe wata mata a kwanan nan da 'yan kungiyar opc suka yi a jihar ogun a lokacin da suka ce suna gudanar da sintirin tsaro na layukan bututun man fetur ya sake dawo da takaddaman neman ganin gwamnati mai jiran gado ta hanzarta kwace irin wayannan ayyuka daga hannun 'yan kungiyar ta opc tare da sake mai da shi ga jami'an civil defense kamar da doka ta zayyana da zarar ta hau kan karagan mulki kamar da wannan dan asalin jihar jihar ta ogun da lamarin ya auku a yankin su ya shaida wata talabijin da ke birnin lagos I live in Arepa, I built in Arepa, my landlord, very pretty woman. she was shocked to death and there was nothing they could do about it. I will advise the government not to do the opposite Ya ce abin da ya faru a garin Arepo an kashe wata mata kuma yan opc ne suka harbe ta ina ganin ya kamata a kwace wannan aiki daga wurinsu a baiwa yan sanda kamar doka ta tanadar to koya masana harkokin shari'a ke ganin matakin gwamnati mai shudewa da kuma kiraye-kirayen jama'a ga sabuwar gwamnati na kwace irin waɗannan ayyuka tare kuma da mika su ga jami'an tsaro barista abubakar sarkin daji wani lauya ne mai zaman kansa farko wannan mataki gwamnatin tarayya ta ɗauka mataki ne da ban tunani a iya sani na da fahimta na na doka akwai doka na ƙasa da ya ba ta daman yin haka na farko kenan na biyu kuma kusan ƙasƙanci ne ga ita gwamnatin tarayya na gazawa kuma a cikin mulkinta domin in kai la'akari da gwamnatin najeriya akwai 'yan sanda akwai sojojin ruwa akwai na sama akwai custom akwai ma'aikatu da dama ya kamata a baiwa daman kula da waɗannan ƙaddarorin na gwamnati domin dukiya ne na jama'an najeriya to yaushe ne yaushe hankali zai ɗauki haka a ce an ɗauki waɗannan dukiyan an baiwa wasu ƴan domin ne a waje na ƴan ta'adda ne gadin waɗannan dukiyan to wannan shin gazawa ne daga gwamnati ta bangaren 'yan sanda ko ko gazawa ne daga gwamnati ta bangaren sojoji da sauran hukumomin da suke da ikon kula da irin wa'annan abubuwan. Ya dace gwamnati mai hawa mulki kenan ta hanzarta canja wannan mataki. A kwarai da kwarai da kai abin da gwamnatin Goodluck ta yi ai abin da doka bai yarda da shi ba. a don haka ba wani abu bane idan gwamnati mai ci yanzu ta rusa wannan tsarin in gwamnati mai ci ta rusa wannan tsari za ta taimaka ma kasa sosai saboda ɗaya daga cikin abun da take neman ta yaƙi da shi shine insecurity da ya addabi ƙasa kamar yanzu misali ne ja delta an ɗauki ƙarfi an ba irin wasu mutanen da su ba sojoji ba su ba 'yan sanda ba an ba su dama su kula da wa'annan dukiyoyin gwamnati an ba su dama su so makamai a ƙarƙashin su to lokacin da ka dakatar da su ya za ka da wa'annan makaman. yanzu haka dai masana harkokin mulki da kuma na siyasa na ganin irin wa'annan matakai da gwamnati mai barin gado ta ɗauka kaɗan ne daga cikin matsalolin da gwamnatin janar muhammadu buhari ta jam'iyyar apc za ta gada ranar 29 ga wannan wata na mayu baban yaci jibrin murya amurka daga lagos nigeria a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun amma tsaro ba kwa haɗa kanku ko so in dai haka ne akwai fatar rigimar mu da takuta ta taso. duniya ka zarmu a inda ba za ta dawo ba. Ina yau ku ji mun kawo.